ba ya jihar kanan dabo akwai wani katafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dahabo nigeria domin kasuwanci sai ku kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Lamin Sokoto TV barka ko haka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya Shirin 'yan mazan jiya shiri ne da kan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makaɗa ko 'yan kallo ba don komi ba sai ƙoƙarinmu na farfaɗowa da wasanninmu na gargajiya. To kamar yadda kuke gani muna cikin garin Illo ta jihar Kebbi inda muka zo taro na baje kolin al'adun busawa na wannan gari na illo kuma muna tare da wani shahararren dan wasa wanda shi ma ya ba da tashi gudunmuwa sosai a harkar dambe amma hausawa sun ce waka ga bakin mai ita ta fi daɗi duk da mun ɗan wata tattauna da shi can baya sai mutane suka nuna cewa akwai buƙatar mu yi bidiyo su gane shi su tabbatar da shi ɗin ne tare da wa muke shagon efaka muna tare da ali shagon efaka ali shagon efaka ya kwana biyu ya haƙuri kuma ya gugurmaya kusan in an kai maganar wasan dambe a shagon efaka wani bangare ka buga ma lokacin da ka yi dambe jamus na buga ma dambe jamus bancin jamus ka buga ma kai ainihin dan wani gari ne kai kuma wace local government hmm. ainihin sokoto sanda ke local government ya bu ina cikin garin hokka kana garin fakka eh. to shagon wasu suna cewa shagon yar fakka wasu ce shagon fakka ni da lokacin da na fara jin sunan na doka mace ce ma yar fakka din eh to asalin ta mace ce yar fakka din eh to amma kuma garin mu ɗaya da ita na'am shine sai aka sami shagon yar fakka wasu kuma su ce min shagon hokka din ma duk da kaɗai ne ita miya tsakanin ku da ita budurwar ka ce lokacin ko kuma ya take gare ka ko kuma wata ce mai kyautata ma ita zama mai kyautata min da take saboda suna zama uwar daki na na'am kafin ka fara wasa ne ko kuma bayan ka fara wasa na fara wasa na samu ta a wani gari kan ba mm. to can ne ta zauna da mai gidana ni kuma ina tare da shi ta to kuma kaga abin ya zan guda. haka ne sai aka min shagon yan hokka sai an ka sama shagon yan hokka suna yaren mai gidana kuma gashi garin mu da ita dama wannan gaskiya ne eh. shi ka san dambe komi na rayuwa ma ba ma dambe ba yana da sula yana da dalili shagon afirka wasu su gadon dambe suke yi wasu a kwaɗai ke kai su wasu kaza ƙarhi ce wasu rena musu wayo ma aka su buga damben nan kai na ka gado kai ko kuma ya labarin ka yake kai gaskiya ne ma abin ka san komai muƙaddari ne ko an dai kaddaro kawai zan yi na'am tun makaranta ma aka kai ne ba ma na almajiri ne mm. Eh, da yawa inda suka yi mamakin maya ina dambe ni ba mahauci ba kuma ga ni dan malam ainihi ne sulatu ni ba gobiri ne na'am ma'ana silar yin damben tun da ba gado ka yi ba yana yi wa kila rina mawa almajiran shi aka kai ne na'am na'am na nan sayar nan aka ce ma ana dambe mm. na ga yan dambe suna wacewa aka ce dambe ake yi mm. ita sai na je na ga yadda ake yi ina zuwa ban da kuɗin shiga kuma ga ni yaro hmm. ana ta kore yara sai na rika ma 'yan dambe kayan su hmm. to daga ni rika musu muka shiga kullum na taho na iske su sai su bani in shiga hmm. to sai yaya na yasa aka yi min transfer makaranta aka yi ni rijau to ina rijau kuma wa'an ga 'yan dambe na sani kuma na gansu can ina da wani aboki almajiri daga nan ya kama dambe ni kuma sai na ga ya fara sai na ci gaba da wani na shagon rabi na'am Eh, ina ganin shagon rabi ya fara dambe ce ah to tun ya fara dambe ni ma ba ne kai ma bari ka bi sahu eh, da kila ma baka kana tunanin bai ki ka zarra ba eh, ana ba shi sulle sai abin kobo bakwai hmm. saboda inda ya ka dambe shi ya saba ban saba ba na'am inda ya ka shiga ya kai ba ta kobo bakwai har yanzu kuma za ana ba mu naira naira da da eris da kai da shagon rabi to shagon ya faka bari mu duba shi damben ka na farko da kana iya tuna ko da ka fara dambe farkon dambe na hmm. eh to da wani yaron rijau ne tsohon mm. gari mm. ana ce mai dan ladi dan ladi rijau eh shi muka fara da shi ya kaya ya buge ka ko ka buge shi a'a na da kullum mai ciki ya dahe sai aka fito a mm. zagayewa da ni amma bai faɗi ƙasa ba bai faɗi ƙasa ba eh. lokacin da ƙarfin ka ya kawo ka fara dambe ga dangada damben mu ya ka fara yi ko kuma gurma da kan riƙa yin da su da kudawa misali sanda na fara dambe da ƙarfi na ya kawo mm. a to da ko da ƙarfi na ya kawo na an bacca mai an bacca mai an koma amma wani wuri kuma da haka ana yi eh, wani wuri inda babu eh, gurma da haka babu guda sosai to bari mu fara da gida jamus gidanka ah, na'am da suwa da suwa kai dambe jamus to jamus mm. na farko ba zan ƙetare umar lullu ba umar dan mutanen lullu eh, eh mm. shi don mu da shi ya hi 30 sannan kuma muka da muka zama abokai akwai kisa tsakanin ku a abin kashe shi na dai sau daɗe mai ido kai ɗimi lokaci bai dambe da ni ba na'am to sai wa kuma <laughs> sai shagon rabi shi ma mai dambe eh akwai kisa aboki ne ba kisa na'am na yi dambe da jamus jawa na buge an ladi ga maganin an ladi hmm. nuhu dan dai shi kuma ya buge ni hmm. mun yi da cindo na zaria hmm. na yi dambe da wannan to gashi nan um, modin dirin daji modin dan mutane eh. haka to ina irin su shagon momi su ibrahim bukuyin shagon momi to ya da yan wani da hidin da shi da bai ba mm. a abin nan a gumi mm. da tambol na'am eh shi ibrahim bukuyin fa ibrahim bukuyin to zaman yaro yake gare ni mm. daga baya kuma sai muka koma abotai sai ya koma abokinka ya koma abokina eh to tun da su gurma da su ne abokan dauki ba daɗin ku dan eh. malam <laughs> bari mu hara da cikin gurma daga dangadan da suwa da suwa kai dambe gurmada waɗanda ne dambe da su gaskiya suna da yawa da inda ce zan kawo su don na manta wasu ni ina iya tunawa wasu waɗanda nika iya tunawa ni ma waɗanda tun da ba dole ne mu iya kawo su duka ba waɗanda muka fara dambe da su tun muna yara mm. shine Ali Zuma mm. da irin su na haka mm. su ibrahim dan gurmada to mu tsaya mu fara guda guda ali zuma akwai kisa tsakanin ku ali zuma bai taɓa bige ni ba ban taɓa bige shi ba to shi da cama na balaka ya dambe da shi da cama mai dambe daya so daya muna yara mm. mu kuma yadda ba har muka ba bai dambe da shi. bai dambe da kai eh. akwai ba a cire ma hulla tun da dai ana magana kusa kusa yan kusa na bige shi ya bige ni ka bige ba eh. ɗaya da ɗaya kuke da kai da ba a cire eh, ma hula akwai dan gero na shekaran bako shi dan gero bai yadda tun muna matasa ina je shi muka kai tsoha mm. bai yadda mai dambe da shi ba ka bai yadda ka yi dambe da shi eh, amma da yaro shi ya taso ga ina matsa mai mm. ni kuma ban da haƙurin a jani bai yi ba sai mm. kai yi dambe da yaro shi ma ɗaya da ɗaya muke shi shagon dan gero eh. ina ka yarda kuna ina ka buge shi ina ya buge ka shi ya buge ni ibadan ni kuma na buge shi da doro dodoro ka buge shagon dan gero shi kuma ya buge ka ibada ya buge ni ibada ba akwai bahago shagon dj kafin ya koma gudu kun yi rambe da shi eh, shagon dj ya yi mun kisa biyu na mai daya to ina ka buge shagon dj ka san shi dan kallo yana son ya ji bayani tiriyan tiriyan na buge wani wuri kaza shi kuma ya buge ni wuri eh, kaza shagon dj na buge shi gusau mm eh, to shi kuma ya buge ni ibadan mm. kuma ya buge ni ya wuri ya buge ka ya wuri kun yi dambe da bubu mai dambe da bobo shi ma kisa ɗaya da ɗaya muke to shi ma ina da ina kun kai dambe da bobo shi kuma bobo mai da shi lokacin ya kai ashirin na'am kisa muka je mai um, bangi mm. sai ne mai kafa ya riƙe ya kala ne mm. da muka je mai na kuma kwanciyar santa na buge shi ka buge bobo na wuri eh, haka mai ke to sai hatsabibin guruma da wanda kowa in ana maganar dambe wannan lokaci ku duk da ban sani ba yayi warin ku ko bai warin ku ba amma na riga sanin ka da shi shi abba hagon dutsen mari idan eh, dai ba hagon mun riga shi gidan dambe dan ni ma kaina an yi lokacin da yake ce mana marsa na'am Ali Zuma shi nan da na ja balan bako shi Ali Zuma ya ce ma hago mm. kai mugun matsalaci ne mm. ga su shago ɗan haka kana ganin suna mai kwashin kunya mm. ba ka jin su mm. a kana can musu da gida to shi an muharin da mu da shi eh. ya wuri na'am na muka harin da shi ya kama ka eh shi ya ja kaga in ka gama abin da haka wuce yaro <laughs> shi ya kama ka kenan ba kai ka kama shi ba to ya ya damben ya kaya na ya wuri damben da muka yi da shi ya wuri gaskiya mun yi damben amma na haifa ruwa shi mm. dan har muka bai ya wuri gaskiya ba a koma damben ba bai yadda mu bai yadda ku sake yi eh. mi kaka yi mai wannan lokaci wanda ya sabe bai son dambe da kai gaskiya yana tsoron kaha a hagu mm. eh, saboda gaskiya duk na dauko bai ma tsaya ta same shi sai ya ruga eh. na'am amma da muka fara dambe da yake bai sanni sosai ba mm. to sai da muka yi to tunan ne ya kama kama jikin shi Maduba duba shi bahagon dutsen mari kisa nawa da nawa kuke da shi bahagon dutsen mari ya min kisa ɗaya ɗaya har sau uku kisa uku ba hagu ma eh, ya buge ni da hannu sau biyu na hmm. mai kafa kuma ya kada ni sau daya ina da ina ba hagu ya buge ka to ya buge ni shagamu na'am da hannu ne hmm. kuma ya buge ni sokoto da hannu ne eh sannan ibadan na mai kafa ya doka ya kada na'am eh. kai ka taba buge ba hagu? na taba buge shi ina ka taba buge ba hagu dutsen mani nan gidan filma damben mini kun ka hadu ta shi can ba damben ne dai kawai na kasuwa na kasuwa na'am wanda lokacin da je mm. in ta gaya yana son dambe da alizuma shi kuma ya nuna ba a dambe da shi dan ta gaya mm. to ni kuma in na ja shi bai yi shi ba hagon awo mm. in matsa mai ya matsa ma dan ta gaya ya matsa ma dan ta gaya in matsa mai wannan in ta gaya ya sa zare za su yi da alizuma. sai shi ya je ya hana sai da shi za a yi ya ta sama dan ta gaya ya je makusa gari shi yana mai haka da hannu ni kuma sai na kamo wanda shi yana juyuwa sai ya buga sai aka ce sakura mu na hidi to aka kora mana hili hmm. ana kora mana hili sai sheko da gudu hmm. ya buga hmm. bai samu ba ni kuma ni kafa ni je daga tari ban samu ba sai ya biyo ni ana ba zare ba zare ba rashin kahi ya shiga sai ya bugo yana bugowa bugo shi na sauka ne kuma sai na azamu daga baki sai ya zama shi eh. an ba da kisan an zagaya sosai ma kowa ya gaya da an kai nan ka buge bahagon dutsen mari eh, cikin garin zuru to Mm, idan ana magana gurma da dai har yanzu muna cikin cikin cikin cikin cikin su gadan gadan akwai sanusi sanusi mai ragga eh. wato sanusin gwadan gwaji kenan kun yi dambe da sanusi sanusi har zuga shi an yi jani dambe da hmm. jani ba to amma abokanan shi na dambe da su kayan mu kai gare su shi shehu mai raggan kaya dambe da shi shehu mai ragga mu ne dambe da shi ya damben ku da shehu mai ragga ya kaya to shi ba ku da ya koma hmm. sannan suna gaba da mu hmm. to da koma kudu yana da wani yaro sanusi dan auta na arewa mm, na san sanusi dan na arewa to yana karami lokacin da mm. da shi ungo ba sai suka walakanta shi dan mm. auta na dauko shi na zo da shi zaria mm zo da shi zaria mai raga ya biyo mu sai nuna sai mun ba shi yaro sai ibrahim dan gulbe ce in ya zo kohon dakin kuku ba shi kashi sai ce to sai ya gambi da mu kai kai kaji sanadiyar ke na neman da shi mun raga dambe ya kisa dambe ba kisa da kai da shi eh. akwai ali yaron yanga Eh. kun yi dambe da ali mai dambe da ali ya <laughs> me kura aliyaro yake to aliyaro yaro da mu na mata ne mun kai saboda yarin shi na an shi shi kuma ran nan sai ja ni dambe don lokacin bai karhin shi ba hmm. ya ja ni dambe muna dambe muna gudu ina gudu ina gudu sai ce ba tsaya sai mai hmm. na gani ya ce abin da yake bashi kudin abinci ina son a bani irin su hmm. in tsaya mai dambe da shi amma kana gaba ne ga dambe ko aliyaro eh a'a ina to bai hito ba ne eh amma dai ba yaro ba ne dai ga yadda ake ganin shi ana cewa yaron dan gero ne yaron dan gero ba yaron dan gero aboki ne na ko to ina jin ka sai ka ba gudu sai mai na gani alhaji mai na gani na Sokoto mm. sai ce to in da mura yana ba mu naira 60 60 mm. na abinci sai ce in da mura mm. zai ban naira 100 yanda yake ba al kuma ya kama mai daki 150 na'am to mun yama daki 150 ake biya musu na gane to ranar kuma sai Allah ya sani bufe tilata hmm. muka to da alyaro muka yi rumu sai na ga ya kwanci ne ka ba alyaro eh, kwance ta ka fara buge shi eh. banci shi kun sake dambe sosai ma kisa hudu ne mai eh. ya mana kisa biyu banci sai da yawwa to ci gaba kabi muka je hmm. to kuma ya ne gane naka kuri na ake she mishi hmm. ta zo sai da sai mini karin kuɗi an ka gama muka taka da shi ja hannu ya buge ni na faɗi eh ana hakuka ta yare mu eh. biyu ke ɗaya da ɗaya kenan sannan muka je mm. abin eh, tambol mm. na buge shi mm. muka da lalori na buge shi muka da na kabe na buge shi hudu kenan kisa hudu ne shi kuma ina ya ma cikon gudan tun da ka ce hudu da biyu kuke ko hudu da eh. ɗaya kuke shi a'a biyu shi ma ibadan ya bige ne. shi ma ibadan ha ah, eh, wai ibadan din ga ko amma dai za mu zo kan magana ibadan yayi ne ibadan lokacin ko eh har da eno ya buge lokacin dan eno ya dan himu tashi lokacin mm. amma har eno din ya buge har eno dogo ya buge eh kuma eno bai rama ba eno ya rama okay eh. ali ali ali fada ali fada uku mm. da biyu muke wai ma wani uku yi ma wani biyu shi yi mini uku ne mm. mishi biyu ta shi kuma da ina da ina kun kai dambe da Inda muka fara dambe da shi birnin kebbi ta muka yi rumus ya mm. faɗi ni kuma ban faɗi ba amma kuma ban san inda nake ba mm. sai ba wa kaka ce ce in riƙe rigar shi mm. ne riƙe rigar shi ta ina na yadda wa ana min kiɓi amma ban bi makaɗa ba gasu can sun yi nisa sai ce ta in bi makaɗa na'am <laughs> sannan in bi makaɗa ta ɗaya zan eh, da zai fara bige ni kuma ina ganin sokoto ne ya bige ni ya buge ka sakwato mm. muka je mahara ya kara buge ni mm. ha muka dawo ibadan ya kara buge ni ni koma koma buge shi ba mm. sai ibadan nan ma na ibadan na buge shi ka buge shi alifada ali eh to kisa na biyu kenan kisa na biyu da kai daga shi bai sake buge ni ba ba sake buge shi har muka ka da kai da ali fada eh. jama'a mu har yanzu dai muna nan cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya inda muka tattaunawa da shararren dan dambe nan na bangaren jamus wato shagon yar fanka ah, kada ku manta a kamfanin cat forest global synergy suna tallafawa sosai a wajen kawo muku shi wannan shirin da kuma ɗaiɗaikun da wasu jirtaccen mutane irin su alhaji hamza jalingo irin su alhaji ibrahim kurfi irin su alhaji amadun gari mai nama su alhaji awwalu kaduna ba ko ba kama suna to bari ka in cika ku da surutu waɗannan mutanen suna tallafawa sosai wurin kawo muku shi wannan shiri um, cikin gurma da akwai wanda kai dambe da shi wanda mun mu taɓo ba eh to ai suna da yawa gaskiya gaskiya suna da yawa tun da ha yan damben yan damben gida akwai naji akwai su ko baba mu zaga su su su duk waɗannan kayan dambe da su baba mu zaga mai dambe ɗaya da shi rijau mm. lokacin ana ce mai chairman obi zaga mm. muka yi dambe da shi rijau to ban ma ƙara ganin shi wajen dambe ba ba da mai ganin shi bai hitowa shi ba ya hitowa eh. bari dan ja ka baya ka dan shagon faka um, kowa sanka ana buga matan barin mamman raba gardama dan sanyin nan ya an ka yi ka zama yaron dan sanyin nan don akwai wata tambaya da nema sani yaron mamman ni ce sani yaron mamman sai yake gaya min duk cikin yaron mamman raba gardama shine babba sai nake ce mai wai anya shagon ka bai riga ka zama yaron mamman ba ya ce ai shi dai in dai ana magana yaren mamman to babu kamata yi da kai da sani yaron mamman wani riga haduwa da mamman raba gardama sani ya riga na haduwa da mamman na'am saboda mm. su mamman ya kusan ma a ce lokacin kamar kame ya koma mm. ni kuma lokacin na fara da din yana bangaren kano amma kuma wanda ya fara yawo da ni fes sanin gumi sanin gumi ba hagu sanin gumi sanin gumi alhali yaron mamma yaron mamman ne shi ma Wace ran sai muka haɗu jega mm. da shi mamman ɗin mm. ina zuwa wani mamman in zan na amma bai damu da ni ba saboda bai san ni ba mm. sai sani goma ya ce mishi muhammadu ka san wannan yaron ya ce a ban san shi ba ce ai garin kuɗa da shi ce wani garin kace yaro ne ce mai hakka nake ce a lalle yaro na gida ne ka ji muhari shi kuma mamman in shiga jikin shi na'am eh. mamman ya yawo da kai mamman mun ta a gari gari ina da ina ka taba zuwa da mamman raba gargama to inda muka fara zuwa da shi daga nan da aka tashi mm. mota aka yi zuwa lagos na'am aka ce ba a zuwa da kowane yaro mm. tunda yaran sun sake hali ba su da mutunci mm. sai sanin gwamnati ya ce wanga yaron in yana sace lagos tunda kun ce yaron inda barayi ne in yana sace lagos yana je da shi in kun bai a zuwa da shi ni ban zuwa na'am Muhammad ya shi muka je ka shiga mota na'am a wasan ne shiga mota to a takaice ka hai in koma kan maganar mamman da sanin gumin da mamman wane ne babban uwa an mai gidanka kai ga harkar dambe ma dai a takaice gaskiya ni sanin gumin an mai gidana sabilillahi amma shi ya kai ni wurin mamman mamman da zama yaron shi ka zama yaron mamman raba gardama ni kuma abin da ya sa nika kasan zana kusa da mamman mm. irin raye-rayen da yake yi nika kasan in fahimci yadda suke na'am irin wannan tsalle-tsallen ya bude ya yi eh. training cikin eh, fili to shi yasa nake yin haka na kuma duk najeriya ba yaron da ke yin yadda nake yi yadda nake rawar shi babu mai iya yin ta babu wanda ka iya yin rawar nan gaskiya na na gani wallahi tunda ni na san ka gaskiya da da kurciyar ka sosai shi karan kanshi mai gida sai da ya tambaye ni yace wai ai koya min wannan <laughs> yace ina da ganin kana yi in je in samu gehe guda ina koyo har na iya irin abin nan da ake da yaro da mai gida wai misali in zaka dambe ko kana dambe mamman na tuwa ma faɗa ya ce ga yadda za ka yi kaza bar kaza wani abu har bugu har mari na ya taɓa kaiwa mun mari na jayi akan dambe na yi dambe ba daidai ba mm. kuma ina dawa Allah ya basu a ne kisa wani yaro ana ce mai shagon ashana mm. ya bi wani hannu da kafa yana ta bugu mm. har cikin yan kallo muka dawo ya kira ne yana min hudu a mara ba ka dahe shi ka yi min haƙarƙari in yi sama sai ku haɗu to haka ne ko muna taka hannun dahe shi ne haƙarƙari yana zuwa sama muka haɗu ya kwanci Mamman ya ji daɗin ƙila abin da. Sai ma, <laughs> sai da ya ce min kuka kai kana mai dambin banza kana ya hana maka da kai kisa <laughs> shi ga ganin shi tsoro ne yasa eh, kake ma shagon a shana gudu wannan ta duk lokacin da an kai magana dambe an kai magana jamus jamus mada to dama abokan karawa ko wani lokaci in kun ka hita su ne ku dawon Eh. don da kukan haɗe ma wani lokaci ku yaƙe su bari mu shiga cikin kudawa ka yi dambe da kudawa ko kuma ba ba ka yi dambe da kudawa ba ai kudawa na dambe su sosai gaskiya <laughs> dawa dawa ka yi dambe da su cikin kudawa ah, ah, ah, suna da yawa gaskiya ta sai dai in kawo wasu in ba wasu to kawo wa'anda haka ya tunawa to gaskiya hmm. farkon dai in fara dambe da su kudawa dan hmm. fage maka fara dambe da shi dan fage eh. na'am sannan dan jinjin hmm. sannan salim misalin eh, bahagun wada mm. sannan bala kaura mm. sai haruna mamari ga to mu dawo guda guda to mu dawo da alaska mu dawo guda guda su waɗannan su ɗan jinjin ɗin da mm. ɗan fage eh. akwai kisa tsakaninka da su ɗan fage ya min kisa biyu mashi ko guda ba na'am ɗan jinjin fa <laughs> eh, ba kisa babu kisa kai ka buge ɗan jinjin